Bismillahi Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin silar halacci wallafar Jamila Umar Janab. A can jihar Kano unguwar gadon kaya ƙwara masa ido kaɗai ta yi tana kallonsa cikin mamaki da al'ajabi. Gari take yi kamar ba alhajin da ta sani ba ne, kamar ba mijinta ba kuma ba uban 'ya'yanta ba. gani take yi tamkar shigowar samha rayuwar uban 'ya'yanta ta canja shi wancan alhaji mai tausayi jin kai tako da kuma sanin darajar mutane uwa uba mai nuna tsabar jin kai ga 'ya'yan da ya haifa ya kuma kwashe shekaru wajen ba su tarbiyya da kulawa da lafiyarsa da kuma aljihunsa hawaye ne suka zubo mata cikin kwarmin idanuwanta ba ta da zarafin hana su zubowa tana ji kuma tana gani suka fara sauka a fuskarta cikin mamaki yake binta da kallo yana tsaya a tsakiyar wani ƙayataccen bedroom wanda ya ji gadon alfarma haɗi da shimfiɗan alfarma sai wani ma keken wardrobe mai kama da alƙarya guda sai madubi wanda yake shaƙe da kayan kwalliya na mata a kallon farko idan ka yi wa nagartaccen namijin da ke tsaye za ka fahimci ba yaro ba ne duba da yadda farin farfara ya cika kansa har zuwa gemunsa haɗi da sajensa kuma dogon namiji ne mai aƙalla shekaru saba'in a duniya Alhaji Bashir Wambai mutum ne na gari mai halin dattako da girma a cikin idanuwan mutane. Yana da tarin dukiya amma kuma Allah bai azarta shi da samun ɗa namiji ba. Matarsa Hajiya Rabi tun auren saurayi da budurwa ita ta haifa masa zaratan 'ya'ya har guda shida duka mata. Kuma suna nan da ransu. Kafin shekara biyar baya Alhaji Bashir ba shi da wata matsala. Amma bayan shekara biyar da ta wuce komai ya lalace daga ɓangaren gidansa tun bayan shigowar Samiha rayuwarsa. wacce inda a ce 'ya'yansa sun yi aure da wuri ya yi jika da ita ko a yanzu ma sai dai su zo tsara da 'yarsa ta hudu wato nazifa ita kanta hajiya rabin ba yarinya ba ce domin a kallon farko za ka gane cewa mace ce mai hikima da jiki mai tsawo akalla za ta bawa shekaru 47 baya yanayin da take ciki ne na jin daɗi suka ɓoye shekarunta amma daga ganinta za ka fahimci an sha miya a duniya ganin yadda hawa yake zubo mata ne yasa ya ce rabi wai me haka ne yan saboda na ce miki zan mai da samiha gombe da zama shine kike min kuka kamar wata karamar yarinya ya faɗa cikin mamaki yana kallanta cikin takaici ta ɗago tana kallonsa kafin ta saka hannu ta share hawayenta tana faɗin ba da ta gamban da zaka yi bane ya saka ni kuka alhaji ina kukan tausayin kaina ne da 'ya'yana saboda yadda yarinya karama ta mai da rayuwarka kamar kwallo tana garawa haba alhaji duk tarin gidajenka da ke birnin kano a ce yarinyar nan ba su yi mata ba sai ta ɗauke min kai ka bi ta wata uwa duniya wa kake da shi a garin gombe duka kasuwancinka suna garin nan ne duk fifitatan da ka dinga yi a kaina da kan 'ya'yanka bai mata ba ka duba faɗin girman gidan nan mana ka gani na tabbatar ko mata goma ake aure za ka auro su ka saka su a cikin gidan nan kuma su zauna a ba tare da san takura ba amma kirkiri yarinyar nan ta zauna a gidan nan sai ta ce wai ba za ta iya zama da matarka da 'ya'yanka ba sai ka ce wata 'yar gold haka ka biya mata jikinka na rawa ka ɗauke ta ka saka ta a sabon gidan da ka gina da sunana saboda ta zaɓe shi shine ra'ayinta anya alhaji yarinyar nan da iyayenta sun barka haka kuwa bata wanke gabanta ta baka kasha ba ta faɗa tana kallonsa cikin tabbatar da tunaninta wani kallon banza ya jefe ta da shi kafin ya saki tsaki yana faɗin gaskiya rabi ki daina abin da kike yi wannan wata irin maganar banza ce ina ɗaukan ki a matsayin mai hankali ashe kallon kitse nake wa rogo ban sani ba na tabbatar ko da abida ba za ta aikata abin da kike aikatawa ba abin da ya gwanin kunya wallahi kina kishi da sare yarki ina ce dai samiha matata ce kuma tana da haƙi a kaina ina son ta kuma na mata alƙawarin komai take bukata a gidan duniyar nan in dai bai gagare ni ba to zan yi mata shi kar ki manta fa ba ta so na mahaifinta ne ya tirsasa mata ta yarda ta aure ni kuma take zaune da ni duk hakan ba halacci ba ne ni kuma saboda ke sai na kasa yi mata abin da take so wallahi baki isa ba ya faɗa lokaci ɗaya yana kallon ta a harzike bata samu zarafin magana ba saboda mamaki illa baki da hanci da ta saki tana kallonsa cikin hargowa tare da gyara zaman babban rigar shaddar da ke jikinsa ya ce kullum kirabi wallahi a hirɗinki ki fita daga sha'anina da samiha babu ruwanki yadda kike matsayin matata haka ita ma take a matsayin matata ki kula da abin da ya shafe ki kawai malama banda ma yadda girma da jan raini ina ke na tsayawa kishi da samiha to wallahi ba zai sabu ba kuma ki jawa 'ya'yanki kunne wallahi daga ke har su duk wanda ya ƙara ɓata wa samiha rai wallahi ni da shi za mu samu babbar matsala ba na gaya miki za ta koma Gombe bane dan ina jin tsoron ki sai domin na fita haƙƙinki, ki kada ki ji daga baya ki ce ban gaya miki ba ki shiga taitayin ki rabi ki fita daga ido na na faɗa miki ya faɗa yana karkaɗa mata hannu kafin ya juya ya gyara hula ya kama handil ɗin ƙofar bedroom ɗin ya waigo yana faɗin tun jiya dama aka gama saka komai na gidan so yanzu za mu wuce ni da dawowa sai bayan kwanaki biyu dama abin ya zo daidai da kwanan samiha ne sai na dawo saura kuma na ji wata magana wallahi daga ke har 'ya'yan naki ranku zai yi mugun ɓaci kin dai jina na gaya miki kuma kin jina rantsi yana gama fadin haka ya buɗe kofa ya fice a fusace kamar zai tashi sama da kallon takaici haɗi da na mamaki hajiya rabi ke bin sa kafin ta silale ta zauna bisa gado tana faɗin Allahumma ajirni fi musibati domin wannan yarinyar shigowar ta rayuwar mu masifa ce babba wallahi cikin zafin nama da fushi yake sakowa daga sama Tun daga nesa yake wa Abida da Adama harara suna ganin haka kowace ta miƙe tana rawar jiki domin tun da suka ga yadda yake sakowa jikinsa ya ba su ba lafiya ba har ya ƙarasa sakowa yana hararar su cikin girmamawa suka durƙusa suna faɗin ina kwana abba harara ya ƙara wurga musu kafin ya nuna su da yatsa yana faɗin Abida Adama kuna son ku ga fushina a cikin gidan nan ko da sauri suka girgiza kai cikin tsoro kada kai yayi yana faɗin to billahi lazim idan ba ku cire bakin ku akan matata Samiha ba sai na saka kafar wando da ku a cikin gidan nan in ban da rashin da'a ma ba matsayin uwa take a gare ku ba amma saboda iskanci kuna biya wa shawarar sakaryar uwarku kuna abin da kuka ga dama ko to wallahi wannan ne na ƙarshe dan ubanku duk wacce ta ƙara gaya mata wata maganar banza sai na yi maganinta kuma kowaccen ku ta kira ta ta bata haƙuri duk da burin uwarku ya cika ta bar muku garin duk da ba haka ranta ya so ba ta so ne aure na da samiha ya ƙare ta zuba ruwa a ƙasa ta sha sai Allah ya nuna mata iyakarta ya faɗa yana huci kowace kanta na sunkuye cikin ƙunin rai da takaici cikin tsawa ya sake faɗin kun ji ko ba ku ji ba da sauri adama ta ɗago tana faɗin mun ji abba abida kuwa sarkin zuciya kunkuni ta fara yi kamar ta yi kwalla kwafa ya yi fice daga falon yana faɗin kar ma ku kira wallahi ni da ku ne da kallo suka bi shi har ya fice daga falon yana kokarin ɗauko wayarsa da ke ruri a cikin aljihun rigarsa daga ganin yadda ya ɗaga kiran cikin rawar jiki yar gold ɗin tasa ce ta kira sai da ya fice kana abida ta miƙe cikin ɓacin rai tana faɗin na rantse har ga Allah ba zan kira wannan yar iskar yarinyar na bata haƙuri ba tabɗijan ga duka ga tsinka jaka Adama ta miƙe ta gyara ɗan kwalin doguwar rigar da ke kanta ta ce, Kar ma ki fara wannan tunanin Abida, wallahi dalilin haka, Abba zai iya ce miki mutunci, kuma kin san sauran, har da Umma zai iya haɗawa, tunda dama ya ce ita ke zuga mu. Abida ta ce, Sai kuma ki yi anta Adama, na rantse da girman Allah sai dai ko Abba ya kore ni daga gidansa, amma ba zan kira wannan matar na bata haƙuri ba. Daga haka ta wuce fu ta fara haura step cikin fushi mai tsanani da kallo Adama ta bita tana kaɗa kai kafin ta ɗauki wayarta a saman kujera da saka tashi ta mara wa Abida baya zuwa sama inda bedroom ɗin Umma yake wato Hajiya Rabi. Tana zaune tun bayan fitar Alhaji a gefen gado inda ta silale ta yi kukanta ta share hawayenta sai ga abida ta turo kofa ta shigo tare da ya tsaye bakin kofa tana kallon mahaifiyar tasu lokaci bayan lokaci take share kwalla cikin kuna da bakin ciki hajiya rabu bata san cewa abida ta shigo ɗakin ba sai kawai da ta ji ta zauna kusa da ita ta dafa ta tana faɗin ummata cikin sauri ta ɗago kanta ganin abida zaune a gefen ta yasa ta yi sauran goge idanuwanta tana faɗin abida ba ku tafi makaranta ba ne murmushin da ya fi kuka ciwo abida ta saki kafin ta ce e umma da yake da matas kaɗai gare mu kuma class rep ɗinmu ya kira mu ya ce sai monday za a yi kai ta gyada kawai kafin ta yi magana adama ta turo kofa ta shigo bedroom din tana faɗin umma ki gaya wa abida kar ma ta fara wannan gangancin na kin kiran anti samiha da bata haƙuri kamar yadda abba ya umarce mu kada ta jawo mana wata masifar bayan wacce muke ciki ta faɗa tana zama ita ma a gefen umman nasu a tsanake umma ta kalla abida tana faɗin ke wai me yasa kin cika taurin kai ne kina gani ma 'yan uwanku da ke gidajen mazajen ku dai bai kyale su ba Kina dai ji na ta zo har gidan nan, tana faɗin irin ɗiban albarkar da abban ku ya je har gida ya yi mata a gaban mijinta da 'ya'yanta. Akan ta ga wannan yarinyar a wani biki bata gaishe ta ba ko? Kai Abida ta gyaɗa mata ba tare ta yi magana ba ta ci gaba da faɗin. Kuma shine ke ma kike so ki jawo kanki da ni gaba ɗaya? To kar ma ki fara Abida, yar uwarki ta fi ki hankali gaskiya kun ga sha'anin mahaifinku da wannan yarinyar wallahi ya wuce duk tunaninku zai iya kakkaɓe ku a cikin rayuwarsa in dai ta nuna ba ta buƙatar hakan ido abida ta zaro tana faɗin ya kakkaɓe mu kuma umma mu fa 'ya'yansa ne dariyar da ya fi kuka cewa umma ta saki ta ce kina mamaki ne abida to ki da mamaki kun ga fitar mahaifinku yanzu ko to babu abin da bai gaya min ba kawai dai ba zan iya gaya muku ba ne amma musabbabin zuwansa domin ya sanar da ni ne ya siya wa yar ɗin shi gida a gombe ta ce ba za ta iya zama a garin kano ba saboda ku yanzu ma maganar da nake muku sallama ya zo ya yi min akan za su wuce can gwamban daga abida haradama suka haɗa baki wajen faɗin gwamba fa kika ce umma Mikewa ta yi tana faɗin ya wuce wai ma. shi yasa nake son gaya muku kwantar da hankalinku kawai, ku bi komai a sannu, idan muna so dukkanin mu tsira da mutuncin mu sai mu yi fatan Allah ya sa komawar ta can ɗin ya zama kwanciyar hankalin mu baki ɗaya. A tare suka amsa da amin, suna ƙara jajanta al'amarin sun jima a ɗakin umma kafin su fito su barta zuwa falon ƙasa amma cikin ransu suna ƙara jinjina al'amarin mahaifinsu suna kuma tunanin ko dai samiha bata bar mahaifinsu haka ba bayan su da suke gida ba su yi aure ba hatta yayyansu da ke gidan aure babu wacce ya ƙyale. Antina Bela ce kadai ba ta taba shiga bakin Abba ba saboda tana da bala'in kawaici da gudun magana. Wani lokacin ita ke musu fada idan suna wani abin. Inda suna bin maganar ta kila da yanzu abba bai saka su gaba ba. ko ma dai menene suna tunanin yarinyar nan bata bar mahaifin nasa haka ba. Ta gama asirce shi sai yadda ta ga dama ta yi da shi. Wata bakar mota ce kamri ke ta sharara uban gudu a bisa titin da zai kai ka garin Gombe. A bayan motar Alhaji Bashir Wambai ne da amaryarsa Samiha Muhammad Argungu motar gaba ɗayanta tana lallaɓa ne da tint direba ne ke muhallin gidan gaba yana jan su su kuma suna baya abin da zai baka mamaki shine yadda alhaji ke ta zuba mata hira yana yi yana washe baki yana kallanta amma ita tana wani hakimce wata faskekiyar waya ce a hannunta tana latsawa yadda kuka san ba da ita yake magana ba amma bai sa ya fasa ba duk da cewa ya fahimci hankalinta ba a kansa yake ba cikin muryar kauna da soyayya ya furta sami yan mata na ya faɗa lokaci ɗaya yana ƙura mata ido wani siririn tsaki ta saki kafin ta ɗago tana kallonsa bayan ta sakar masa manyan idanuwanta masha Allah farar mace alkyabbar mata doguwa ce daga ganinta dole alhaji ya ruɗe ya susu ce domin ko daga zaunen da take ta mallaki sura mai kyau da jan hankali fuskarta ba ta da faɗi sosai amma ta tsare da dogon hancinta wanda ta sanya wa barima sai ya kara fito mata da asalin kyanta bakinta ba shi da girma sai dai yana da ɗan tudu da faɗi kaɗan wanda ya sha wani fafal ɗin jan baki kamar a ta aka zana shi zarazaran gashin idanuwanta sun yi wa manyan idanuwanta kwanya gashin giranta yana da yalwa kamar yadda take da yalwar gashin kai hakoranta farare ne tas sai kuma hakorin maka guda ɗaya da ya ƙara mata kyau tana sanye ne da wata doguwar rigar material mai kalar purple da pink an mata ɗinkin bubu sai pink ɗin gyalen da ta yane a saman kanta ƙafarta da ta ɗora a kan ɗaya kuwa sun sha jan lalle cikin wani pink ɗin takalmi mai igiya da tsini wanda har ya wuce misali lallai tsarki ya tabbata ga shugaban halittun duniya Samiha ta kai macen da za ta ruɗa mazaje da dama irin Alhaji Bashir Goma ba ma ɗaya ba, balle yadda fatar jikinta ke fitar da wani haske na musamman na alamun hutu da jin daɗi. Yar shekara ashirin da hudu ce matashiyar budurwa mai ji da komai da komai na bangaren rayuwa. Idanuwanta da ta zuba masa ne yasa ya ƙara rikicewa. Cikin lallashi yake faɗin ya haƙuri gimbiya ta. Allah ya baki haƙuri. Ci gaba da abin da kike yi kin ji ba zan ƙara matsa miki ba. Soke baki ta ita ce, haba dan Allah alhaji, me yasa wai kai baka duba abin da ya kamata ne? Da wannan hayaniyar taka zan ji koko da magana mai muhimmancin da nake yi a waya. Da sauri ya haɗe hannuwansa alamar roƙo yana faɗin alahucin rangin biyata. Allah ya baki haƙuri, ci gaba da maganar ki ba zan ƙara magana ba. Yana faɗa yana wani karya wuya kamar wani yaron goye. Audu direba da ke baya yana kallon abin da ke faruwa ta madubi. A cikin ransa ya ce kai gaskiya abin da yallaɓai yake yi baya kyautawa. sai ya dinga abu kamar zai duka wannan yarinyar wacce bata gaji arziki ba ji wannan abin kunya dan Allah alhaji da kimarsa amma ya koma ya susuce a gaban yarinya karama Duk waɗannan zantuttuka a cikin ransa yake yi domin bai isa ya farta a fili ba idan koya ya kuskura ya farta haka hanyar cin abincinsa ta ƙare daga ranar domin akan wannan yar gold ɗin Alhaji zai iya sallamar kowa a cikin rayuwarsa domin ya ga ya faranta mata. Bata ƙara kula shi ba in lamai da kanta da ta yi ta ci gaba da latsa wayarta lokaci ɗaya tana sakin murmushi shi ko ganin ta yi murmushi kar ku so ku ga yadda ya wani washe baki gaba ɗaya hankalinsa yana kanta ba shi da aikin komai sai na kallanta wayarsa ne ta katse masa kallonta da yake yi ya zaro ta a cikin aljihunsa ya daga yana faɗin ya aka yi ne manaja Jin ya fara magana da ƙarfi ne yasa ta ɗago ta ƙara sakar masa manyan idanuwanta cikin sauri ya ce, 'Ka ga manaja ka bari mu isa zan kira ka daga baya. saboda bana son na damu gimbiya ta, yana gama faɗin haka ya yanke kiran nura manaja bai yi mamaki ba saboda duk wanda ke tare da alhaji shekara biyar dole ya koyi girmama gimbiya samiha idan ba haka ba ya ƙara gaba shi yasa bai damu ba In lamai da wayarsa da ya aljihu yana faɗin wannan gimbiyar ita ce jarabtar yallaɓai a can garin kano kuwa ongoralu avenue da sauri take gudanar da komai agogon da ke manna a bangon kicin din ta kai duba karfe takwas ne saura mintuna goma kacal cikin hanzari ta gama juya soyayyen dankalin turawa da kwai cikin wata karamar kula waje ta fita har tana neman faduwa saboda sauri cikin kayataccen dan madaidaicin falon da ke gefensa akwai wani dainin din abinci karami wanda iyakarsa zaman mutane hudu ne doguwar mace ce mai karamin ciki a tare da ita tana sanye da riga da zani na wani leshi kanta babu dan kwali sai dai wani mayafi da ta lullube jikinta da shi da sauri take komai har ta gama jera duka kayan breakfast din a saman dainin din daidai lokacin da agogon falon ya buga karar karfe takwas daidai kanta ta dafe lokaci ɗaya ta kwasa da sauri sanin halin hubbi yanzu zai shammace ta ta iske shi ya gama shiryawa kuma ya ce ba zai tsaya karyawa ba saboda karfe takwas ta yi tana shirin nufar hanyar da za ta sada ta da jerin ɗakunan barcinsu ta ji muryar kakana faɗin wai motsin wa nake ta ji tun ɗazu ne ana kafkaf da abu waye anan na ce ta faɗa a cikin murya irin ta tsofaffi ajiyar zuciya abida ta sauke kafin ta dafe kai lokaci ɗaya tana juyowa sai ta ƙaraso tsakiyar falon kana ta ce ni ce kaka ina kwana ta faɗa tana rankwafawa kaka da ke tsaye an ci riga da zani na atamfa ta kuma ɗaurin nan na 'yan matan jiya sai wani siririn gilashi da ke idanuwanta kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci cewa jiya ba yau ba Karfanta bai kare ba sai dai shekaru da suka ja domin gaba daya kanta ya cika da farin gashi amma fatar jikinta akwai hutu da jin daɗi. Baki ta washe tana faɗin a'a Abida ce ashe ina kwana yashi lafiyar Amadun. ta faɗa tana wani kikkifta idanuwa tana kuma lalibar wajen zama kuma ga idanuwan ta tar da su ganin haka sai abida ta matso kusa da ita ta kama ta zuwa kan ɗaya daga cikin kujerun falon tana faɗin kaka kin ga kujerar nan zauna kada ki faɗi zama kakatai tana faɗin na gode abida allah ya shi miki albarka da murmushi ta amsa da amin kafin kaka ta ci gaba da faɗin aini wallahi abida babu abin da zan ce da amadu sai allah ya isar min ta faɗa har da wani goge hanci kamar wata yarinya Baki Abida ta kama lokaci ɗaya tana zarar ido, duk da ba yau bane na farko da kaka ta taba ɗora wa hubbi Allah ya isa. Tun bayan dawarsa daga Indiya, inda aka yi mata aikin ido, kullum da safe idan Ahmad ya je gaishe ta, sai ta dankara masa Allah ya isa, wai ya kai ta cikin nasara jajayen fata an haɗa baki da shi, an kwakwale mata idanuwanta masu ƙarfi da kyau irin na baƙaƙen fata, an saka mata wannan nasara wanda babu inganci. Cikin zolaya Abida ke faɗin, Allah ya isa kuma kaka, shi jikan naki kike wa Allah ya isa ba ta rai kaka ta yi kafin ta ce eh shi jikan nawa Yoko Sama'ila ke da rai ya aikata min abin da maƙetacin mijin nan naki ya aikata min. Ai dole ne na yi masa Allah ya isa, ballantana Ahmadu, Ke bari ma ki ji wani labari da baki taba jin sa ba. Ko tsenewa Ahmadu yi sai ya bi duniya. Ni ce komai nasa. Ki abi da bar da takaita miki labari. Ko uwarsa Zaliha bata kai ni wahala da Ahmadu ba. Gashi yarintar kazan ta yayi. sai fa ga da sa ya zauna iya wani kirba kashi a kwance lokacin sama'ila ya fita kasuwa ni ce ke wahala da shi kina ganin sa haka ni na mai da shi ya zama mutum har kika ganshi shi kika aura dariya ce ta kama abida sai da ta gyara ganin hubbi a tsaye bakin bedroom ɗinsu yana wurgawa kaka harara bai yi magana ba sai da ya fito falo yana ci gaba da gyara zaman hular kansa kakana yar dariya ta bude baki tana faɗin ai idan ina baki labarin tarihin ƙuruciyar amadu sai kin sha mamaki cikin takaici ya ce don allah kaka wai waye tambaye ki me yasa wani lokacin kin cika faɗi ba a tambaye ki ba ne ya faɗa yana saka hannuwansa cikin aljihun wandon farin shaddar da ke jikinsa kallon sa'abi da ta yi cikin wani salon ni za ka yi ma haka ita ma hararar ya jefe ta da shi yana tsuke bakinsa kaka na jin muryarsa ta ce a Amadu, an fito Allah ya yi maka albarka Allah ya sa ka gama da duniya lafiya kalanta ya yi kafin ya ce amin kaka amma bayan kin gama min Allah ya isa ko Allah da na sani na bar kikin makance salati kaka ta saki lokaci daya tare da fashewa da kuka tana faɗin na shiga uku ni bara'atu ni yanzu Amadu, kake kiran ma na makance cikin haɗe rai ya ce eh mana tunda baki san gwaninta ba cikin kofuluwa ta ce to ta Allah ba ta ka ba wallahi mugu kawai har sai naka idan ya mutu ya bar barnawa ja'iri dan buhu da rabi kawai ko kallonta bai yi ba yasa kai yana faɗin sai kuma ki yi kaka ba tun yau ba na sha kama ki kina zagi na Allah idan na fusata ba za ki ji daɗi ba kaka ta ce kar na ji ɗin na ce maka kar na ji ɗin dan ubanka idan kana so kar ka bar ni da raina mara mutunci kawai ta shiga fada da masifa abida ce ke bata haƙuri Shiko Ahmad tuni ya daɗe da barin falon daga cikin bedroom ɗin da yake yake kwalawa Abida kira cikin kakkausar murya. Da sauri ta bar kaka nan zaune tana mitar ta na fama ta karasa cikin bedroom su a tsaye ta ganshi gaban madubi yana gyara zaman hular kansa ta bayansa ta je ta rungume shi tana kwantar da kanta bisa dokin wuyansa ajiyar zuciya ya sauke yana bin fuskarsa da ta bayyana cikin madubi Ahmad Ismail Jega kenan wanda a da yake matashin yaro yanzu ya koma matashin saurayi mai kimanin shekaru 35 a duniya mai mallakin gida da mota da kuma matar aure ta hanyar samun uban gida na gari wanda ya bashi wajen zama domin cin abinci da kuma bashi damar karo karatu bayan nan kuma ya ɗauke shi kamar ɗan da ya haifa gefe ɗaya kuma yana da wani girma a cikin idanuwansa domin ya aura masa 'yarsa ta cikinsa gashi har tana ɗauke da rabon da zai tawon zuwa tsakaninsu kuma duk ta sanadin kawo maude wanda a kullum yake yi masa addu'ar Allah ya sa ya gama da duniya lafiya mai sauraro bari mu dakata nan sai ka biyo mu a shiri na gaba